kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da shiga sabuwar shekara. Allah ya ba mu lafiyar jiki da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke muku maraba da sake kasancewa a wannan filin namu. Yau za mu duba baya mutunawa kama abubuwan da muka kawo muku, kamar yadda Malam Bahaushe ya ce, waiwaye a adon tafiya. Bara ƙasar Najeriya kamar wasu ƙasashen duniya ta yi fama da taɓarɓarewar tattalin arziki, wanda ya jefa jama'a ƙasar cikin kuncin rayuwa. Shirin da rashin ta yi ya kawo muku masana daban-daban akan tattalin arziki da suka yi mana bayanai da dama akan yadda za a shawo kan lamarin. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muka kama ku. Na farko shi ne Alhaji Khalid Ismail wanda ya bada shawarwari yana cewa. Abin da yake da ban mamaki a cikin tattalin arzikin Najeriya akwai wani bangare da ba a kallon shi ne bangaren arts and culture wanda a nan ake tela a nan ake hula a nan ake takalmi design a nan ake duk kayayyakin da ake a Najeriya matasa ke yin su to wurin nan kuma da mutane na da kuɗi wanda ke da riga uku zai iya siyan biyar uku nan da zai ƙara an samar da wani aiki ne to haka za a zauna shugaba buhari ya gaggauta samar da kwamiti da zai zauna ya fitar da marshal plan musamman da yake an sa solomon dalon a matsayin minista na matasa a kwallo akwai aikin yi a drama wasan kwaikwayo akwai aikin yi a kasuwa ta yaya ba za a sa manyan 'yan kasuwa duk wanda yake da jarin kaza a ɗauki mutum ɗaya a bashi a matsayin yaransa a gwamnatance ba manya-manyan kasuwoyin duk najeriya da ƙarfin tsiya kowane ɗan kasuwa a bashi mutum ɗaya a raba zaman banza tunda wani bai da hanyar da zai je ni sannan kafin a basu a shirya musu training su san abin da za su je su yi wannan a wasu ƙasashe an gwada kuma a ƙarshe ina kiran hankalin musamman mu masu sharhi waɗanda muke ba gwamnati shawara mu ma sai mun canza salo ban da ci gaskiya ta zo a faɗe ta su ko mahukunta su gane cewa ana faɗa musu ne ƙasar nan namu ne a jiya wata gwamnati ne a yanzu gwamnatin mutane ne to gwamnatin mutanen nan suna da aiki ja wajen samar da ayyukan yi duk kasafin kuɗin duniya da aka yi an yi shi ne da kirkira sabon aiki to idan kai kasafin kuɗi ba sabon aiki to wannan gwamnati ta kasa to gwamnatocin jihohi su sani gwamnatin tarayya ta ƙara sani akwai nauyi mai girma ba wai aiki ne na white collar job zan zona office ba ba shine aiki ba aiki shine sana'o'i wanda za su ta haɓaka kuma suna taimakon tattalin arziki da haraji shi ma alhaji kasimu kurfi sharhi ya yi a kan taron tattalin arziki da shugabannin najeriya suka yi na farko dai shine kamar yadda ka sani eh. shi arziki yana bi ne a duk duniya an maida ta ta zama tafin hannu inda duk ta ga dama nan arziki ke shiga kuma ya faɗaɗa. kwarai to in ka diba shekarar da ta wuce mhm. ta hijira 2015 to tattalin arzikin da ake shigowa a nan kasa a zuba shi sai da ya faɗi ƙasa da kishi hamsin da hudu bisa ɗari. Ƙasa da nawa? Kishi hamsin da hudu bisa ɗari. Ya faɗi? Misali, eh, hijira dubu hudu. da ake kira direct foreign investment wanda suke shigowa su sa kuɗaɗensu. E daga waje. An saka mana biliyan ishirin da ɗigo takwas. To. Amma hijira alif ɗari biyu da sha biyar. sai kuɗin nan suka yi ƙasa suka dawo biliyan tar da ɗigo shida. Kacal? Kacal, kaga mun yi asarar kishi hamsin da hudu. Eh kwarai. To kuma ana ganin abin zai ci gaba wannan shekarai. Don me zai ci gaba? Ai abin da ke sa mutanen ƙasar waje suna su kuɗi shine ka zo masu da mafita. cewa a yadda za a yi mutum ya shigo da kuɗin shi kuma ya juya ga yadda zai fita wannan hanya har yanzu ba a buɗe da ta ba yadda za ta gamsar da mutanen kasashen wasu turka shigo da kuɗaɗen su. Oh, kana cewa gwamnati ba ta da hanyar da mutane za su iya kawo kuɗin su ba? Ba a yi ba. A menene gwamnati ba ta yi ba kamar me da me misali? Shi abin da ke sa mutanen ƙasar suna shigowa da kuɗi akwai abin da muke kira economic policy. To ka zauna ka yi dinga dinga ga abubuwan da yake so ka yi ga kuma ta hanyar da ake so su shigo eh wannan yanzu baka da wanda zai yi to ce ma ga dinga dinga inda gwamnati take son a shigo da kudin nan ga yadda za a shigo da su barin baka misali fannin noma dinnan gwamnati tana cewa dole a fadar fannin noma mm-hmm. wanda matakai ne gwamnati ta zo da su wanda da mutanen kasar waje su shigo da kuɗaɗen su sa a fannin noma cewa kuma za su ci riba kuma za su iya da ribar su. Wato, wato kana nufin ba a kayyade ko kuma a yi bayani dala-dala. daidaita su ba gwamnati ba ta daidaita su ba yadda ya eh. zo da su filla-filla kowa ya karanta ya ga mafita. Yawa. Tattalin arzikin ana cewa muna da abin nan tattalin arziki na ƙasa wanda za a iya tonowa kala-kala. ma'adanan ƙasa. Amma wane eh amma ina ina ina ina yake ga wani tsari ne gwamnati ta zo da shi wanda in ka bata shi a faifai mutanen ƙasa waje za su yadda su gamsu da cewa lallai najeriya shi ne za ka shigo ka sa kuɗin ka kai wannan fannin so abin wuce ka ce ga abin da kake so ya kamata ka biyo shi da dokoki wanda za su gamsar da mai shigo da kuɗi shi ya ce lallai nan ne mafita wannan shi shine matsalar mu guda ɗaya kenan na biyu mhm. eh, kowane lokaci shi wanda zai shigo da kuɗin shi zai shigo da kuɗi ne wanda yana ba to yana da wuya in ce ma ka shigo da dalar amma zan saye ta a kan naira ɗari biyu a farashin gwamnati mm-hmm. bayan a waje za ka iya saida ta ɗari uku zuwa ɗari hudu a waje a waje kaga wannan zai ranna mai shigo da kuɗin shi shigo da kuɗin shi don shi ba naira zai shigo da ita ba ko da ko kai mai alkawarin cewa idan ka ci riba ka in za ka yi ta kuma yadda ka shigo da ita haka zan sai da ma amma matsalar ma wannan ba tabbaci ba ne ba hmm. ina iya shigowa da kuɗi na yanzu na karyar da su na sai da ma ɗari biyu maimakon sai da shi ɗari uku ko ɗari hudu gobe ina son hito ka ce baka da kuɗi hmm. to kaga kenan in ina son shi a wannan lokacin sai na koma waccan farauniya hanyar inda zan sayan hidda shi kuma in zan sayi shi zan sayi shi da tsada. Na ƙarshe shi ne Alhaji Adahama wanda ya batu akan haɗin kan jihohin Arewa dangane da kasuwanci. kuma dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu maganin man fetur mu ɗauka ma babu shi mai mafita muna da aikin noma muna da gyada muna da auduga muna da liɗi muna da abubuwa muna da hanga fighting commodities wanda a gaba ɗayansu su abinci ne maganin yunwa ne tun mun muke da waɗannan banda ma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakwalo su zamu mu kai wani gu amma ga na gida mu samar da kasuwar gida to muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu mu kuma mu je mu siyo a wurin manoma mu sarrafa shi mu kai kasuwa amma mutukar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba to dole fa sai an siyo daga wani guri nan bukatar dala za ta taso kuɗin mai ne zai taso to babu kuɗin mai babu dala sai kaka za a iya cewa baka ƙarin goya misali ya ka fahimci yadda mutane suka ɗauke to ai na ji daɗi ne saboda matasa ne maganar al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne idan mu yayyansu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su sun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan kuma sun nuna mana cewar siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba shekara goma sha shida aka yi ana siyasar jam'iyya zalla mu a arewa mu muka rasa aka zo ana siyasar kuda a arewa muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu gaskiya shi in ya tafi neman in ya tafi farauta in ya gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida amma shi dan arewa in ya je samu mukami siyasar kuda yake yi shi zai ci ya dimma ya zo ya yinka yafawa mutane yana ba su su neme shi su rasa ya tafiyarsa mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki matasan mu su yadda cewar yanzu kuɗin mai ya kare. kuɗin da ake basu ana basu kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu to yanzu za mu ga suwaye shugabanni shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurmu shine shugaba ka daɗe kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce amma kamar mutane masu ra'ayi naka kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke baku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa wai yanzu ai shekara ɗaya da canza gwamnati yaya alakar waccan alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnonin yanzu suke kallon wannan tsari na to ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai akwai kuɗin mai to yanzu gwamnonin yanzu na wannan shekara ɗaya babu kuɗin man saboda haka yanzu za mu tantance wani gwamna ne mai kwazo wani gwamna ne dan abin da isa mu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda buhari yake yanzu to shi a garinsa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugar najeriya a asibitoci a sai bargunan da aka yi a najeriya a makarantu a sai man da aka yi na gyada da an a ce shi za a ciyar da 'yan makarantar mu shi za a sayar da duka wanda gwamnati za ta yi gwamnati ta fara sa ta tana sayan kayan da aka yi a Najeriya. da abin da ya sa nema wannan magana shine mutane da dama sun yarda cewa abin da gwamnatin tarayya za ta yi ba lallai tasiri ba idan ba su tafi layi daya da gwamnoni ba tun da yawancin tattalin arziki na ƙasa wanda yake taɓa talaka kai tsaye yana hannunsu. to ashe yasa na gaya maka yanzu za mu tantance su waye shugabannin kwarai sai koyi da shugaban ƙasa buhari yana ƙoƙari ya farfaɗo da masana. to jama'a kaɗan kenan cikin abubuwan da muka kawo muku a shekarar 2016. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan shirin na shekarar bakwai. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon abu wanda ya daidaita mana sauti, ni Salo Garba ke maku fatan alheri a wannan sabuwar shekara da Ubangiji Allah ya kama cikinta. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.